zawarci littafi na hudu dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai da ɗan tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam littafin zawarci littafi na hudu za ku sa daga bakin Abaka Sadiq namiji hmm. mun san kai ne wishi har yaushe zai yi ka ne har abada in mun san ka ne tabbas mun san ka ne mun san ka ne shi har abada an mun san ka ne bashikin ka ne har abada shi bashikin ka ne a ina tare da masoyana a dakin da suke hakanan kuma waɗanda ba sa sona ina tare da ku a tafiyata na sani ba yadda za in cire ku a tafiyata saboda haka ga baki ɗaya ku tattaro mu tafi kawai kai tsaye kuma ina zan yi amfani da wannan dama wurin na kalla na ba ma bare bare hakuri saboda wasu ba sa son ambatansa da nake yi a bisa wannan nake cewa masoya masu son ambato da waɗanda ma ba sa so ku haɗu duka ku yi hakuri daga wannan littafi mai suna zawarci na dakatar da ku a cikin labarina ba don komai ba saboda domin in sama ma zukatan waɗanda ba sa son hakan sanyi na fahimci hakan saboda haka ina ban kwana da ku ku yi haƙuri a bisa kuskuren da na yi muku ku ya min ban taɓa yi domin in ci zarafin ku ba a'a na yi ne raha wanda na sani haka na taso tun da aka haife ni a gidanmu na samu ana yi wanda kowa ya sani wanda ma baya cikin mu wato wanda baya cikin jinsin bare bari da wanda kuma baya cikin jinsin fulani dukansu sun sani akwai wasa tsakaninmu saboda haka na fito a haka ba na so kuma wannan ya zamto silla na faɗin mugayen maganganu a kaina domin ina ambaton haka a mazaunin wasa saboda haka na dakatar da wasan daga yau ku yi haƙuri ku waɗanda kuke so a yi hakan ku kuma waɗanda ba kwa so burin ku ya cika na dakatar saboda haka ku yi haƙuri ku gafarce ni yafiyanku nake nema saboda haka a cikin littafin zawarci littafi na uku mun dakata daidai inda lokacin da ya ji cizo gaba ɗaya a hancinsa gaba ɗaya sai ya rikice ya rasa ina yake a duniya yake ko a lahira tana ganin ya rufe idan shi yana ihu ta yo waje da gudu tana fitowa suka haɗu da umma a gurin maka dakata a bisa wannan ba tare da ɓata lokaci ba mu tafi kawai kai tsaye umma ganin raihana ta fito da gudu ta tsaya tana tambaye ta lafiya ta gama rufe bakinta ba sai ga kabir ya fito cikin ɗari uku da sittin yana cewa yau sai kin ci ubanki sai kin ci uban da ya haife ki ganin umma ya sa ya tsaya umma ta fara tambayar lafiya da gudu da har ta je ta fada saman kafaɗar umma tana kuka ta ce umma mu je bana son gidan nan mu tafi dan Allah tana sake farkewa da kuka mai shiga rai hankalin umma ya tashi ta ce me wai hannu Raihana ta shiga girgizawa tana cewa mu je umma mu tafi dan Allah umma ta kalli inda Kabir yake ta ce lafiya Kabir kabir kallon raihana ya raihana ta ce umman mu je mu je dan Allah na tsani gidan nan mu tafi kada dan Allah umman mu tafi mu tafi kada mu sake koma gidan nan dan Allah umma ta ce wai me ne kai kabir laifin me ta yi maka ne kabir ya ce umma zagi na ta yi da sauri raihana ta dago daga saman kafaɗar umma ta kalli kabir umma kuma ta ce me ya haɗa ku kabir ya tsuru tsuru dan bai san amsar da zai ba wa umma ba umma ta ce umma Allah ya kyauta Raihana cikin kuka ta ce umma kin samo mana gidan ne umma ta ce ban samu ba Rayhana ta ce ina kika je kika dade umma ta ce ina can neman gida ne umma ta ce mu je ciki Rayhana ta ce wallahi ba zan sake shiga gidan nan ba umma ta ce to ina za mu Raihana ta ce ki zauna gidanku ni ma zan tafi gidanmu tana faɗin haka ta fara tafiya umma ta ce Raihana zauna. Rayhana ta tsaya ba tare da ta juyo ba umma ta ce Raihana ina ne gidanku Rayhan ta ce wallahi gidan goggo zan je Umma ta ce to ki je da safe ki dawo ina neman ki Rayhan ta ce to sannan ta wuce daga wurin Umma na ganin ta bar wurin ta ce kila halin nashi ne yayi mata baiwar Allah ubangiji ya baki miji na gari ubangiji ya kawo miki saukin wannan zawaci mutum ya rasa inda zai raba ajiyar zuciyar raba zuciyar shi domin ya ji sanyi <clears throat> ajiyar zuciya ta yi sannan ta shiga gida shi kuwa kabir wuri ya samu ya zauna yana tsine mai yana ma raihana albarka tare da yin dana sanin abin da ya mata raihana tafiya ta yi sosai kafin ta iso gidan goggo lokacin da ta iso kofar gidan suka haɗu da goggo da alama daga unguwa ta dawo raihana ta ce goggo daga ina haka Goggo ta ce daga unguwa nake, eh, Rayhan ta ce na zo gaishe ki ne Goggo ta ce to ta buɗe gidan suka shiga ɗaki Rayhan ta bi Goggo suka shiga suna shiga Rayhan ta ce ba za ta yi sallah Goggo ta ce to buta ta ɗauko ta fito bayan ta yi alwala ta dawo ta yi sallah da ta gama suka sake gaisawa da Goggo sun daɗe suna hira daga baya Goggo ta ce ma hana ki tashi ki tafi gida dare ya fara Rayhan ta ce ina ina yau anan zan kwana Goggo ta ce saboda me zaki kwana anan Rayhan ta ce haka kawai na yi ra'ayi gugu ta ce idan uwaki ta neme ki fa rayan ta ce ai ni na ce mata na dawo nan gidan kwata-kwata da zama har sai Allah ya bani mijin aure ido gogo ta zaro ta ce ni dai ban zama da ke ban zama da ke rayan ta ce ai ba ke za ki zauna da ni ba ni ce zan zauna da ke gogo ta ce baki isa ba rayan ta ga Rayhana gado ta tashi ta haye abunta bayan ta kwanta ta ce gogo da safe kowaye zai zai je can gidan ya an so man kayana gogo ta yi ma rayhana shiru don duk magana da Raihana ta yi gogo bata bata amsa ba baki raihana ta rabe sannan ta ce gugu kenan raihana gyara kwanciyar ta ta yi sannan ta fara tuno abin da ya faru tsakaninta da kabir a jiya zuciya ta yi sannan ta yi addu'ar allah ya tsare na gaba a haka dai ta yi ta tunani iri iri har bacci ya ɗauke ta gari na wayewa gugu ta tashi ta ɗora ɗumamen tuwo lokacin da raihana ta farka dan sallar asuba ta yi ta koma bacci to lokacin da ta farka jikinta ta wanke ta shirya don tafiya wurin kiran da umma ta ce da safe ta dawo rakar gida ta fito ta yi magoggo sai da sa sai ta dawo ta ce kada ki dawo gaskiya ni dai ki zaman ki a can Raihana ta jiyo ta kalli guggo sannan ta ce guggo ki hakuri dan girman Allah kada ki manta a da wannan gidan ba naki bane mahaifinmu yake da shi baki taba zaton zaki same shi ba ita rayuwa hawa da sauka ce kiman alfarma don Allah in zauna na wani lokaci kafin mu samu gidan zama ban ce da umma za mu dawo ba ni kaɗai zan zauna ta ci gaba da cewa goggo ke fa mai rike ni ce yanzu da mahaifiyata ba ta da rai haka za ku bar ni in yi ta yawo a cikin duniya hawaye ya zubo daga idan rayuwa ta ce ki hakuri, rayuwa juyawa take sai ki ga wata rana na gaba ya koma baya amma duk abin da aka yi haƙuri da shi sai ya zama labari Goggo cikin sanyi ta ce to ke ma ki fito da miji ke aure amma kin tsaya ruwan ido raihana ta ce ba ruwa na. ba ruwan ido nake ba Allah har yanzu bai kama wanda zai aure ni ba da na samu kuma zan yi aure ki yi haƙuri ki banni in zauna tare da ke kada wannan raɓe-raɓen? raɓe-raɓen da nake ya sanya ni fadawa cikin wani hali jikin goggoye ya sanyi raihana ta bata tausayi tana tunani ta je raihana na cewa ki taimaka min dan girman Allah ko yau muka samu gida da ni da umma na ba ma zama dawowa ba za mu zanna a nan ba zan koma can amma idan ba mu samu ba zan dawo ki taimaka min ko a tsakar gida sai in rinka kwana goggo ta yi shiru raihana ta ci gaba da cewa na yi imani da da da ‘ya'yanki ne a wannan rayuwar zaki ji tausayin su duba ki ga jarabawar da Allah ya ɗora min ya kamata a tausaya min goggo duniyar duka guda nawa take Baki da tabbas ma idan na fita zan dawo da rayuwata kila kuma sakon mutuwata zai zo miki ki taimake ni ki taimaka mini goggo yanzu nake buƙatar taimako don Allah ba sai gaba ba goggo ta ce to tsaya ki cito raihana ta murmushi sannan ta ce na koshi goggo ta ce me kika ci ne raihana tana cikin tashin hankali sai yanzu ta tuna rabonta da abinci tun ruwan kokon da ta sha jiya da alewa tana jin yunwa sosai amma tun da goggo dama tun da baba yana raye bata san ta ci abincin gidan ba yasa ta haƙura ta matse yunwarta ta ce umma ta ajiye mata kalace sai na dawo goggo goggo ta ce jira in baki mabuɗi guda ɗaya ko kin zo bana nan sai ki bude rana ta ce a'a bar shi idan na zo baki nan zan jira a waje sai kin dawo tana faɗin haka ta yi waje tana fita take magana a ranta ta ce mu da gidan ubanmu amma ƙarfi ya cinye mana hawaye da ya zubo mata idonta ta sa gefen hijabinta ta goge haka ta ta dabi sayyada har gidansu su umma lokacin da ta isa kofar gida ta tsaya ta samu yaro ta ce ya shiga ya ce ana sallama da umman fati bayan wani lokaci yaron ya dawo ya ce ga ta nan zuwa godiya hana ta yi mishi sannan ta samu wuri ta zauna tana jiran fitowar mahaifiyarta ba wani ɗauki lokaci ba umma ta fito inda raihana take zaune ta je ta zauna bayan ta zauna raihana ta gaishe ta umma ta ansa sannan ta kalli raihana ta ce kuka kika yi murmushi ta karkaro dan tana cikin damuwa asalin cikin damuwa sannan ta ce ma umma me kika gani umma ta ce na ga idan ki yayi ja wasu sabbin hawaye suka zubo ma raihana wadda ta kasa mai da su ta kalli umma ta ce ni dai zan je in ce ma yusufa ya aiko idai zai aure ni Umma ta zaro ido ta ce mata haba Raihana ki haƙuri tun da ya daina zuwa wurinki sai ki bar shi ki fatan Allah ya baki wani wanda ya fi shi alkhairi. Raihana ta ce Umma haƙuri haƙuri na daina ni dai haƙuri ni dai ba mai ƙarewa yayi ba mutuwa yayi ta sake barkewa da kuka umma ta ji tausayin raihana sosai ita umma tunaninta raihana abin da yasa take so ta yi aure kila dan ta taba auren ne ko tana bukatar namiji a kusa da ita ita kuma a bangaren raihana tana so ta yi aure ne saboda ta rasa madafa dan ita babu wani abu da ya taba shiga tsakaninta da wani ɗa namiji don ko aminu da ya aure ta duk zaman da suka yi sai dai ya dan yi wasanni da ita amma bai taba kusantanta ba umma ta kalli raihana sannan ta ce to tun da kina ganin haka ne mafita ki ma yusufa magana ki ji ta yi ma raihana haka ne dan kada ta je ta saka rayuwarta a wani hali. raihana ta kalli umma ta ce umma kin yi kalace ne umma ta ce ni dan kudaden nawa ma an sace raihana ta ce subhanallah garinya umma ta ce ni ma wallahi ban sani ba raihana ta ce to me kika ce yanzu Umma ta ce ba komai, Raihana ta bi mahaifiyarta da kallo cikin tausayi da tausaya mata. Umma ta ce ke ban miki albishir ba, a Raihana ta ce na me? Umma ta ce na samu aiki wani gida. Gaban Raihana ya faɗi ta ce haba Umma, sai ki tafi kina aiki a je a yi ta ɓata miki rai. Ni wallahi ban san aikin gidajen nan, gaba ɗaya ba na son sa. Ta ce ke wannan ba su da wulaƙanci wallahi mutanen kirki ne. Raihana ta ce to Allah ya tsare. Umma ta ce amin sannan ta ce to ya kuka kare da goggo raihana ta ɓoye ma umma don kada ranta ya ɓace ta ce goggo ta ce wai har ke mu dawo gidanta don ta san umma ba za ta koma ba raihana ta ci gaba da cewa na ce mata a'a na ce mata a'a ni dai kadai zan zauna ke kin ce ba za ki zo ba umma ta ce kwarai kuwa ko babu sauran gidan zama a duniya ba zan koma gidan ba dariya raihana ta yi sannan ta ce umma ba ni kayana kin ji in je in yi wanka in je gidan Farida yanzu Umma ta ce wani iri zan ɗauko miki daga ciki rayan ta ce masu kyau zaki bani kala biyar dan sai na kwana biyu ban sake dawowa ba Umma ta ce to tashi ta yi ta je ta ɗauko mata kayanta sannan ta kawo mata Rayhana ta yi mata ban kwana sannan ta tafi raihana tafiya take a galabaice yunwa ta ishe ta har ba ta ganin gabanta saboda azabar yunwa da take ji da ƙyar ta iso gidan goggo lokacin da ta iso ta samu goggo ta fito za ta fita goggo ta ce har kin dawo ne raihana ta ce eh goggo kana goggo ta sake cewa to ga mabudin gidan raihana ta ce a'a bar shi ki je ki dawo Goggo ta ce saboda me Rayan ta ce ai ni ma gaba zan yi Goggo ta ce to sai kin dawo Rayan ta miƙe da 'yan kayanta ta yi gaba a ranta take magana ta ce yanzu ina an shi makullin gidan nan gogo tana iya cewa na sace mata wani abu a fili ta yi magana ta ce tun da ina son zama zan kiyaye abincin da makullin gidan don in zauna lafiya tafiya take har ta iso wurin wata majalisa suka fara kaɗa mata takin nan nata zara eh, zawarawa uwar san banza ke wuta kanin ki barawo haka suka yi ta faɗi har ta wuce wurin ta isa bakin titi na ta ta faɗa mata. ta faɗa masa inda zai kai ta suka yi ciniki sannan ta shiga sai gidan Farida suna zuwa ta ce mishi ya jira ta ta karɓo mishi kuɗin shi tana zuwa ta yi knocking shiru haka ta ci gaba da bugawa wata makotar su ce ta leko suka gaisa ta ce mata dan Farida fa ta ce ai Farida sun daɗe ba sana Rayan ta ce ina suka je ne ta ce sun tafi umra kuma dama kamar ta san zaki zo ta ce ga sako a baki shigo Rayhana ta ce to ciki suka shiga a falo ta zauna tana jiran fitowa ta dan daɗe sannan ta fito da wata katuwar leda ta ajiye a gabar yan ta ce ki duba komai yana ciki ta ce ta zo gidanku ba kwana gidan a kulle godiya rayana ta yi sannan ta miƙe ta yo wurin mai nafe ta shiga ta ce su je su dawo a kofar shagon shamsu ya ajiye ta kayan sawar da ta ɗauko daga gidansu umma ta ba shamsu ta ce don matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rike suka bani ɗari biyar ɗari biyar shamsu ya sannan ya ce kai gaskiya kina jin garin nan rayhan ta ce ka dai sani karɓar kayan yayi sannan ya bata kuɗin mai natif ta je ta ba wa ɗari uku sannan ta ɗauko leda da farida ta bata a bata sannan ta nufi gidan da ake sayar da abinci tana zuwa ta sa aka zuba mata na ɗari da hamsin dukan shi ta shafe shi kaf sannan ta anshi hamsin ɗin ta fito daga gidan tana tafiya ta ga wani yaro yana tallar ruwa ta saya ta yo kofar gidan goggo ta zauna tana zama ta dukar da kanta ƙasa ta ci gaba da kuka Allah sarki rayuwa to kanta yana ƙasa sai kuka take tare da adda Allah ya kawo mata ɗaukin wannan rayuwa da take ciki Raihana ta ɗago kanta sannan ta goge hawayen ta ledar gabanta da ta zo da ita daga makotan Farida da ta ba da ajiye mata ta jawo budewa ta yi ta fara dubawa ta turamin atamfa ne kala uku da gele sai babban riga da hijabi biyu sai takalmi kala ɗaya da kwalin waya ƙirar l plus jiyar zuciya ta yi sannan ta ce Allah sarki idan mutum yana son ka yana ƙaunar ka Allah ya ƙara miki son mijinki ya baki haƙurin zama da shi ki haƙuri ki zaman ki farida zaurci babu daɗi ki zo ki ta rarraba ƙafa ƙarshe ma abin da zaki ci ya zo ya yi miki tsaye sannan baka da mutunci da kima a idon kowa haka ta yi ta magana sai ka ce tana ganin farida a tamfofi ta fiddo ta fara dubawa ɗaya bayan ɗaya tana ɗorawa saman cinyarta sai da ta gama fitowa da kayan duka sannan daga ƙasa ta daga takarda da sauri ta jawo ta ta bude kuɗi ne a ciki 5k a cikin takardar kuma an yi rubutu kamar haka assalamu alaikum kawata da farko dai ina godiya sosai dan ban ma san da bakin da zan gode miki ba na zo gidanku a rufin na zo miki ban kwana ne mun yi tafiya a saudiya wannan sakon kuma mai gida ya ce a baki kuma shi ma yana godiya sosai insha Allah zan miki addu'a sosai ke ma Allah ya baki miji na gari daga mai kaunar ki aminiyar ki Farida Ahmad hawaye ya gangaro daga idan Raihana ta ce Allah sarki rayuwa wallahi na ji mamaki na ji daɗi Allah ya ƙara ma duk macen duniya haƙuri da juriya a gidan mijinta don idan kai haƙuri a gidan aurenka shi dai aure ibada ne idan kuma mutum ya zalunci wani Allah dai shine mai sakayya kwarai kuwa Allah shine mai sakayya saboda haka idan kana tunanin ka cuci wani to wallahi Allah zai saka masa komin daren daɗewa. saboda haka wani hanin ga Allah baiwa ne Allahu ubangiji ya saka ma duk wanda aka zalunta komin kankantansa sannan kuma ina son na tunatar da ku yafiya wani dama ce wanda Allah ya bamu idan dai har muka yafe ma ƴan mu laifin da suka yi mana Allah zai ninkaya mana abin da muka yi nan ninkin ba ninkin saboda haka ita ma wata garaɓasa ce to goge hawayenta ta yi sannan ta mai da kayanta a leda ta ce bara in je in kai wa umma baiwar Allah kila ma har yanzu ba ta ci komai ba bayan ta gama mai da kayan kaf ta ɗauki leda ta nufi shagon shansu ta ba shi kuɗinsa da taranta ta amso ta bakin titi ta nufa don hawa abin hawa wai tunda ta samu kuɗi bara ta more su tunda idan suka tafi tana shan wahala kafin ta samu wani abin hawa ta hau ta yi ma gidansu ummar ta tsinke lokacin da ta isa ta samu umma ita kuma tana fitowa daga cikin gida a kofar gida suka haɗu su biyun umma ta ce lafiya kika dawo dariya rayana ta yi sannan ta ce lafiya fes umma kusa da ita umma ta matsa wuri raihana ta samu ta zauna ita ma umma zama ta yi kallon raihana ta yi sannan ta ce guggu ko ta yi ne guggu ko roki ta yi ne raihana ta ce a'a abun arziki na samu tana magana ta fiddo kayan tana miƙa wa umma umma sai yashi baki take tana cewa waye kuma ya baki jikin raihana yana kyarma ta fiddo waya ta miƙa mata ta ce umma kalli har da waya umma ta ce ni sai nuna min kaya kike kin ki faɗa min wanda ya baki dariya hana ta yi sannan ta ce kamar laife kuma umma dariya umma ta yi sannan ta ce gaskiya ke yanzu yadda kike zawarcin nan kika samu kamar wannan aikin yi goshi dariya suka yi gaba ɗayansu sannan hana ta ce wallahi farida ta bani umma ta ce farida ta farida ki da na sani raihana ta ce farida ta wakau kin ga kuɗin ko saboda haka mu je mu kama haya kuma umma ke ma ki bar wannan gidan dan Allah hannu umma ta miƙa ta karbi kuɗin sannan ta ce ita ma tana da wanke saboda haka akwai wani gida nan kusa da gidan goggo sai mu je mu kama ko Rayan ta ce wannan gaskiya ne haka dai suka yi tafiyar su cikin tausayi da kuma hali na damuwa bayan wani lokaci Rayana ta yi ma umma sai an jima umma ta ce za ta shigo idan Allah ya kai mu za ta shigo da dan su je su biya kuɗin hayar Raihana ta ce to su kai ban kwana umma ta shige gida Raihana ta nufo gidan goggo a kofar gida rayana ta yi zaune har yanzu guggu bata dawo ba tana nan zamanta tana jiran zuwanta tun daga nesa ta hango zalaiha ta tun karo wurinta sai yage baki take kamar mai gefen sakara tana tafiya kamar ana ingizo ta dan gudu ta iso tana zuwa ta kai ma raihana doka ta ce banza albishirinki kallon ta raihana ta yi sanin ta ce me zulaiha ta ce na je gidan su umma ta ce man yanzu nan kika tau kin san abun da ya faru raihan ta ce a'a sai kin faɗa Zulaiha ta ce an saki kishiyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raihana ta yi tare da zaro idanu cikin tashin hankali ta ci gaba da salati tana cewa kam amma na tausaya mata wallahi Zulaiha ta ce ke bar yar iska raihana ta ce haba ki ji tsoron Allah kin ji zawarci fa kin ji yadda ake ji nan kin ji yadda yake kin san wahalar da take cikin shi ya matsa fuska ta yi tana jin haushi don me yasa take faɗin haka to akan me kuma dan an saki wata zaki murna Zaliya ta ce wallahi na yi raihana ta ce duk me ya yi zafi haka zama ta yi kusa da raihana sannan ta fara cewa ke tun da kika bani shawarar in mayar mishi da yaran shi ma na maida su ta ce ita Allah ya kashe ta ba ta zama da su ya ce ta yi haƙuri ta ce wallahi ba za ta zama da ɗan wani ba saboda haka ba za ta taba zama da 'ya'yansa ba saboda ba ya auro ta ne domin ta zo ta kama yi masa bautar 'ya'yansa ba aha idan ya zama dole sai sun zauna sai dai ya dawo da uwarsu ya ce mata shi ba zai mai doni ba ta ce to wallahi ba ta zama da su sai dai ta tafi gidan ubanta ita ma haka dai suka yi ta tashin hankali idan ta faɗa ta dafa abinci ba ta ba su da sun yi abu sai zagi da duka idan ya ce mata yaro sai dai lallashi sai ta ce ba yara na bane iskanci ne sun san abin da suke wannan saɓanin ne dai sa har aka rabu raihana ta saki salati ta ce lallai amma ta yi hauka lallai ta taɓu matsalar mu mu mata wani lokaci ba ma da lissafi in ban da hauka ka nuna ma namiji ba ka san yaran shi a ido da ido ka ma so su wuce Allah ya ci ka kuma idan ta girka abinci ta ba su ina za ta ragu ai duk macin da ba ta san yaranta duk macin da ba ta san yaranka kai ne ba ta kauna ba wai yaran ba yanzu kin ga ita wannan haukan ya ja mata sanadiyar mutuwar aurenta don zan kira ta da mahaukaciya kuma doluwa ke da kika raba eh, kika raba ki ci arziki sannan kuma an kawo yara mutum ya haifi 'ya'yansa ki ce ba za ki rike ba kuma da nata ne yaran idan ta so ya za ta yi da agolancin su idan ya ce baya rikewa sai ki ga kuma ta nuna damuwa idan ta zo da nata ƴaƴan ko kankanon yarinya ya ce baya rikewa ai ba za ta ji daɗi ba wato wannan kandan nata za ta nuna damuwa hmm, Allah ya sauwaka don Allah mata mu rika haƙuri da 'ya'yan miji da duk abin da zai kai tsinkayanka a tsakankaninka don Allah komai ka yi don Allah komai ka yi shi saboda Allah yana kallon ka Allah baka da tabbas baki da tabbas baki da tabbas za ki iya rayuwa a gidan ballantana har ki tunanin za ki ci zalin wani idan babu rabuwa akwai mutuwa ba duk abin da kai a rubuce yake baya canzawa dole wani abun sai mu rika danne zuciyarmu don sama ma kanmu salama Allah ya sa mu dace amin don Allah kun ji mata ku dubi girman Allah ku rinka jin tsoron Allah kuma ku rinka kiyawa tabbas na san yara ba sa ji wanda mahaifiyar da ta haifa ma wanda a baya ina ta wannan magana ki ga uwa tsaba tsabagen rashin jin yaro sai ta ce kai yaron nan kai fitinanne ne wallahi duniya ce ta ishe ka riga da wando jinjirin da kika haifa fa kike cewa duniya fa dan kankanin yaro ba kai wannan zaka ci kanka masifaffe kuka sai dan jinjirin yaro tun ga mamma ya san menene ballantana kuma yaron da ya dan fara wayo dan iska shege wa kai da sauransu don Allah mata ku kiyaye irin waɗannan maganganu ba sa da amfani a kan 'ya'yanku don girman Allah kun ji Raihana ta kalli Zulaiha da take faman rawa girgiza kanta ta yi sannan ta ce ai da ma haka duniya take sai wani ya rasa wani yake samu amma ita dai wannan rashin haƙuri ya ja mata Zulaiha ta ce ke banza ranar juma'a za a ɗaura mana aure idan na shirya sai in tare haka ya ce Raihana ta kalle ta ta ce in baki shawara Zulaiha ta ce ba ni ai ke baki da shawarar banza murmushi Rayhana ta yi sannan ta ce kada ki yadda sai wani lokaci ki tare ana ɗaura aure a ranar ki rufa kanki ki rufa ma kanki asiri ki tafi gidan mijinki ba ruwanki da wai sai wani lokaci sannan kin ɗanɗana kin ji abun da yake cikin zaurci ba sai na faɗa miki ba yanzu sai dai ki yi ma wasu nasiha idan kin koma kuma ki ci gaba da haukan da kika yi a baya wannan ya rage naki Salaiha dariya ta yi sannan ta ce haba ai dan dan ba ƙari godiya da kwanan godiya da kwanan garke ne ko menene kwanan garke ko idan na koma kin san abin da zan ci da safe raihana tace ce a'a zulaiha tace wallahi shayi zan sha da wainar kwai wata irin munafukar dariya raihana ta yi sannan ta shegiya shi wa yunwa kenan zulaiha ta ɗaure fuska ta ce ke matsalar ki kenan iskanci wallahi raihana tace Allah ya baki hakuri Zulaiha ta ci gaba da cewa wallahi rabon da in sha shaye kin san Allah ba wasa ba har mantuwa ta manta. Kai idan na je akwai abubuwa da zan ma yaushe rabo da su da yawa. Tsaki ta yi sannan ta ci gaba da cewa bira ubancan. Babu a gida babu a makota. Babu a gida babu a makwabta ta babban magana. Gaskiya Raihana zawarci bai yi ba, ke ma Allah ya baki naki ki ki dan raba murmushi hana ta yi cikin sigar tausayi sannan ta ce ai ni kila ma ban saki aure Zaliya ta ce saboda me Raihan ta ce to ai har yanzu ma na rasa wanda zai ce yana sona bari a zo maganar aure ni wallahi gani nake kamar hada hadda alhakin Aminu a kaina na samu yana na. da na yi haƙuri na yi zamana da duk abun da bai kai haka ba da abun nan ba su faru a haka ba zalaiha ta ce ba komai Allah yana tare da mai haƙuri duk abun da ya tsanani sauki yana nan tafe ki yi haƙuri wata rana sai labari rahana ta ce Allah ya nuna min ranar nan in gani a gidan in gani a gidan mijina ɗaki na ni ɗaya in ci abun da nake so in yi wanka da sabulu dan ni tuni na koma wanka da omo dan ya fi auki idan na siyo na naira ashirin sai ya min sati ina ɗan lallaɓawa mai ma man gyaɗa nake amfani da mai ma man gyaɗa nake amfani da shi idan na sayi na naira ɗari yana min wata uku Zalaiha ta ce Allah dai ya sa mu dace idan kana zaman tun kana burge iyayenka har ka fitaran su su ji gaba ɗaya sun tsani zaman da suke da kai sai dai haƙuri miƙewa ta ta ce bari in tafi dare ya gabato don Allah ki shigo gobe sai mu ga abin da ya kamata mu yi don yau idan ya zo zan faɗa mishi ranar da aka ɗaura aure a ranar zan tare Rayana ta ce haka yayi tare suka miƙe da Raihana da Zulaiha Zulaiha ta dafa kafaɗar Raihana ta ce kin san fa ya ga canji dan yanzu idan ya ma abu godiya nake sosai kamar wata yar maula. Kin san namiji yana son a yi mai abu ya maka abu kina masa godiya tare da mishi adar Allah ya karo mishi buɗi. Daɗi suke ji har a ransu wallahi Raihana ta ce to ai duk abin da ka san zai fishe ka sai ka yi don zaman lafiya haka suka ci gaba da 'yar tafiya sai da ta yi mata rakiya sosai sannan ta dawo ta zauna kofar gida tana jiran dawar goggo. ta daɗe sosai don har an gama sallar magariba sannan ga goggo ta bullo hana ta yi mata sannu da zuwa sannan goggo ta amsa makulli ta ba ta ce ta bude musu kofa yau akwai labari raihana ta ce labarin mai goggo ta ce ke dai bude gida mu shiga ki ji ikon Allah raihana ta ce to da sauri ta yi ta bude gidan suka shiga suna shiga raihana ta alwala don gabatar da sallar magariba bayan ta gama sallah goggo ta ce ashe diyar ladi sata take ma mijinta ido Raihana ta zaro ta ce wace ladin kuma gugu ta ce wace kika sani Raihana ta ce ai ladi da yawa gugu ta ce ladi aminiyata tana nan gidan mijin ya maido ta amma auren bai mutu ba tsaki Raihana ta yi sannan ta ce su suka sani in ban da hauka da taɓewa me ya kai ta yi ma miji sata ai yi ma namiji sata ba karamar lalacewa yake sa mace ta yi ba kuma ko ba komai idan ka fita da tambarin sata wani namiji zai aure ka babu mai zuwa tsaki ta yi sannan ta ce Allah da ya rufe asiri Gugu ta ce amin miƙewa raihana ta ta je ta sako ta yi alwala tana tunanin irin halin guggu wato diyar aminiyar ta wanda take auren mijin da ya saki raihana ta ce umma kada in ce wani abu kuma ta je ta ƙara ni miƙewa ta yi sannan ta nufi ɗakin guggu tana zuwa ta yi sallar isha'i tana gamawa a wurin da ta yi sallar annan ta kwanta bata daɗe da kwanciya ba bacci ya awon gaba da ita mai nauyi saboda gajiya da ta yi Allah ya sa mu dace ubangiji ya ƙara mana haƙuri a gidan aurenmu idan ba ki haƙuri ba don Allah Hausawa sun ce wanda bai share masallaci ba ya share kasuwa Allah ka zaunar da kowa a gidan mijinta lafiya amin amin amin albarka annabi tsakiyar littafi na hudu kenan saboda haka bara mu je hutun rabin lokaci domin samun sukuni kamun mu damu ɗaura wannan kenan gari na wayewa hana bayan ta yi sallah ta koma bacci ba suna nan zaune da ita da goggo suna ɗan taɓa hira har hantsi ya fito goggo ce ta tashi ta fito daga ɗakin don sarrafa abin da za ta bai wa cikinta daga tsakar gida ta kwada wa raihana kira tana cewa fito ki siyo min alewa raihana ta fito daga ɗaki tana miƙe tana miƙa alamun gaba ɗaya akwai kasala a jikinta da hijabin ta rataye a kafadarta naira goma goggo ta bata ta siyo mata alewa raihana ta ce wai me zaki da ita ne Goggo take cewa kunun tsamiya zan yi idanuwar raihana ta zaro sannan ta ce banda abinki waye zai sha kunun tsamiya da alewa Goggo ta ce ni raihana ta ce ni raihana ta ce haba ki haƙuri a siyo miki suga goma ko na ashirin sai ki haɗa ko Goggo ta ce ƙarshen canji na kenan dariya raihana ta yi sannan ta amshi kuɗin ta fita daga gidan ita kuɗin ta suna hannun umma da ta saya ma goggo sugar nan tsaki ta yi sannan ta ce allah ya yi mana tsari da talauci ni ko na ce amin tafiya take sosai har ta iso shagon shamsu akwai layi idan haka ta samu wuri ta raɓe sai da aka rage sannan ta miƙa mishi kuɗin bayan ya rike kuɗin a hannun shi ne kafin ya ɗauko mata alewar ya fara cewa raihana jiya an zo bincike halinki amma ni dai Allah ya sani na ba da shaidar halinki iyakar wanda na sani amma ina nan na ji shehu ya ce aike lashimoni ne baki auren talaka sai mai kuɗi sannan kuma duk kin bi gama barbarewa a saman titi shekara uku kina zawarce kada ya kuskure ya yi ma kanshi jaraba ya yi wa kanshi jaraba amma kiyi haƙuri ba na faɗa miki wannan dan ran ke ɓaci ne. ki haƙuri idan kin san kina da wani hali wanda bai dace ba ki gyara kamar yadda kike haƙuri kan rayuwa ki daure kuma ki dage da adda dan duk tsanani yana tare da sauki da zuciya raihana ta yi sannan ta ce shi a gaban shi iskancin ne a gaban shi nake iskancin ne shamsu ya ce wallahi ban da ni kima banda ni ki ma tambayi duk wanda kike so zai faɗa miki dan cewa yayi wai kwalba kika samu idan kika kama mutum kika fara aske mishi arziki wahala take sa ya gudu da kanshi kina jiran mai kuɗi ya zo ki aure shi Raihan ta ce to shi da Allah kuma idan lokacin aure na ya zo wallahi bai isa ya hana ba idan kuma ina son rabon idan ina da rabon hutawa haka shi ma bai isa ya tare min samuna ba saboda haka Allah yana gani kuma Allah zai mana magani ta ci gaba da cewa tun da ya yi aure tun da ya yi aure da yardan Allah wata rana shi ma za a yi mana shaka daga nan ba ta sake cewa komai ba har shamsu ya ba ta alewa ta fito daga cikin shagon ta nufo gida tana tafiya tana tunanin wani sharrin da aka saka mata tsaki ta yi lokacin da ta wuto wata majalisar da ake jinta suka fara ko a gane mana zawarawa zawarawa uwar san banza ke wuta kanin ki barawo suka fara shekewa da dariya suka ci gaba da cewa ni fa ban taba ganin zawarawa gidan talauci ba wai ita can mai kuɗi take jira dan Allah kalle ta dube ta fajita wa wuya sai suke shekewa da dariya ha zawarawa ha ba zawara haka suka yi ta mata iskanci ita kuma raihana hawaye ne kawai yake bin idanuwanta rugawa ta yi da gudun tsiya ta yi cikin gida goggo tana bakin murhu tugu ne ta dara ya hana ta shigo da gudu tamkar an koro ta da sauri ta miƙe tana tambayar ta lafiya me yake faruwa raihana da gudu ta faɗa cikin jikin goggo ta rushe da wani irin kuka mai taba zuciya goggo ta fara salati tana cewa wai me dan Allah faɗa min me aka yi miki Raihana ce wai goggo har ta kai idan an zo tambayar hali na unguwar nan a ce man wai ni yar iska ce wai ba na aure sai mai kuɗi ni wallahi miji ko daga ƙauye ya zo wallahi auren shi zan yi ni ban ma san mai kuɗi talaka nake so mu yi zaman mu in rufa ma kaina asiri na ma ba na ma san mai kuɗin ya zo gare ni yadda take kukan tana ƙara ɗaga murya abun ya sa guggu ta ji tausayin ta gaba ɗaya ta fita hayyacinta raihana ta ci gaba da cewa amma ban ni da abun da Allah ya jarabce ni amma sai a yi ta jamin shari to wallahi ne tun da nake ban taba iskanci ba kuma duk wanda ya man shari na bar shi da Allah wallahi Allah zai saka ni goggo ta ji tausayi Raihana don haka ta ci gaba da rarrashin ta tana ba ta hakuri Raihana ta ce ba komai Allah zai saka mana tana cikin magana wani yaro ya shigo ya ce an ce Raihana ta zo daga jajayen idanta ta yi sannan cikin maganar kuka ta ce waye yake kirana yaron ya ce umar ki murmushi Raihana ta yi sannan ta ce magoggo ina zuwa tana faɗin haka ta yi waje da gudu tana fita a kofar gida za su kama hanya ta hango umma tsaye saboda haka da gudu ta isa wurin umma tana ta kuka umma ta ce me aka yi miki kuma Raihana ta kwashe komai ta faɗa mata babu abun da ta rage mata har a ran umma bata ji daɗi ba amma dan ta san Raihana ta ji dan ta sa Raihana ta ji natsuwa yasa ta ce to me idan an yi miki haka ai dai ke kin san ba kya iskanci ko to duk wanda ya miki ki bar shi da Allah Rayhan ta ce haba umma sharri fa babu dadi umma ta ce mai sharrin zai isko mai yin da izinin Allah ta kawo da magana ta hanyar cewa na biya kuɗin na wata uku na bayar yau zan je in kwaso kayan mu Rayhan ta ce to umma ta ce ki shiga ki ga ɗakin Rayhan ta ce umma ba sai na gani ba ina sauri ne in je in shirya Zulaiha tana jira na a gidansu umma ta ce to ki je ki shirya ki tafi rayhan ta ce umma kin ga kin ga wayata na yi cajin ashe ma har da layi ta saka min umma ta ce to Allah ya tsare rayhan ta ce amu sannan ta ta ce umma na ki bani naira ashirin in je in siyo koko in sha umma ta ce to sannan ta bata kuɗin ta juya ta yi gidan da suke siyo koko ta siyo a leda sannan ta yi gidan goggo tana shiga ta samu wuri ta juya kokon babu sugar babu alewa ta ɓara ta sha Goggo ta ce, Me yasa kika siya? Gashi na yi da ke, Rehan ta ce, Ai yau koko nake ra'ayi. Goggo ta ce, To fa, ita kuma Rehana ta yi haka ne don zaman lafiya don idan dai kana son zaman ka da mutum ya yi nisa dole sai ka nisanci abun shi idan ka ga mutum yana son abun shi ta yashi son shi sai ka zauna lafiya in kuma ba haka ba to za ka ji hoho a jikinka tana gama wanka ta je ta yi kayan da ta zo da su gaban su umma ta saka ta ci uban kyau idan ka kalli Rayhana sau ɗaya ba ka iya sauke idanka don gaskiya Rayhana tana da kyau kuma kyau mai ɗaukar hankali tana da siga da diri mai ɗaukar hankalin duk wanda ya ganta amma da ka ganta ka san bata da wadata don shi ko shi daban yake kana kallon za ka gane tana cikin damuwa haka ta gama shirin ta tsaf fito ta yi ma goggo sai da safe goggo ta yi mata sallama Allah kuma ya tsare hanya tana fitowa ta bi hanya sai gidan su zulaya haka ta yi tafiya mai ɗan nisa sannan ta iso gidansu a kofar gida ta samu zalaiha suna gaisawa da wani abokin mijinta wanda shine zai kai su inda za su je zalaiha da sauri ta iso wurin raihana ta rungume ta ƙawata kin fahare dan ba zan ce haɗuwa kika yi ba haɗewa kika yi wallahi raihana ta yi dariya sannan zalaiha ta ce kebi ga ƙawata sunanta raihana kebi ya kalli raihana sannan ya ce sannu raihana ta ce kai ma sannu ya tsare ta da idanuwa sai kallon ta yake zulaiha ta ce mu je ciki suka shige cikin gida suna shiga wata kanwar zulaiha ce ta fara ce shewa tare da cewa wallahi ya zulaiha shine kika shafa man jan baki na ko zulaiha ta ce jan bakin banza yarinya ne da aka kawo man laifi'? kanwar ta ce 'Laifin banza ina ruwana da shi zulaiha ta ce rashin kunya zaki man ne wannan ba bakwa ba ce a wurina tana nuna rayan ta ce da Allah wuce mu je Ban raihana bar banza babu kunya yarinyar ta ce gaskiya katuwar banza wanda kika kasa hakuri da mijinki irin halin da kika yi mishi ya koro ki kike so mu ma nan ki zo ki raina mana hankali to mu ba ba ma barin takwana raihana ta ce ikon Allah Zaliha ta ce ke lallai yarinyar nan baki da kunya ainihin ba wurin komai ba ne mu je ciki lokacin da take jan hannunta suka shiga daga ciki ita kuma kanwar zulaiha haka ta ci gaba da dago murya tana zungura wa uwar zulaiha zagi amma daga raihana har zulaiha babu wanda ya sake magana suka fara bude kayan lefe akwati shida har da wata katuwar jaka an kashe kuɗi gaskiya a kamar laifin budurwa ga kaya masu tsadan gaske komai dai na aji ne aka sako mata tsayawa faɗin abun bata lokaci ne gaskiya raihana ta yi ma zalaiha fatan alkhairi zalaiha ta ce na ce mishi ranar da aka ɗaura aure zan tare ya ce to babu damuwa kuma ko kayan ɗaki da duk abin da zan bukata shine yi min raihana ta ce masha Allah haka ake so ai bayan sun gama ganin kayan zulaiha ta ce su je kabir yana waje yana jiran su haka suka taso suka yi waje suna fitowa kabir ya kwashe su suka biɗaya duniyar gayyatar ƙawayensu. haka suka yi ni suna gayya amma ba kowa suka gayyata ba sun gayyaci su na kusa da kusa sun sun kayo gidansu su zulaiha kenan ke biye ce to zulaiha bari in kau in kai kawarki gida ko rayhan ta ce a'a ni dai aje ni anan zan je da kaina ya ce wallahi sai na kai ki zuliha ta fita shi kuma ya ce ma raihana ta dawo gaba raihana ita kuma tun da take ba ta taba shiga gaban mota ba saboda lokacin da ta aure aminu baya da mota raihana ta ki ta tashi ya sake mata magana amma ta kasa motsa zuliha ta ce haba kawata me haka dan Allah wannan babban mutum zai zama direban ki zo ki ji ta matso kusa da raihana ta yi mata rada ban san abin da suka ce ba amma dai na ga ta mata rada kuma raɗa babu kyau in ji amatullah saboda haka umma ta hana yaɗa ko saboda haka hindatu ku daina yaɗa bintu ban da yaɗa fa yaɗa bai da kyau ta saboda haka ku kiyaye daga zaran za su yi magana cikin kawai ko zai a zo a yi yaɗa ko to sai ku ci gaba ai yaɗa dai babu kyau mm-hmm. tana shiga zulaiha ta rufe musu kofa kebi ya ja suka bar kofar gidan su zulaiha lafiya suke babu wanda ya ma wani magana kebi ne ya ce mu ga wayarki Rehana ta mika mishi amsar wayar ya dan jujjuya ta sannan ya ce wannan wayar rikewa ce Rehana ta ce eh tsaki yayi sannan ya ce haba ai abun kunya ne ina tare da mai kyau kamar ki kina rike wannan karamar wayar saboda haka zan kawo miki waya mai kyau idan Allah ya kai mu gobe Rayhan ta ce ai wannan sabuwa ne yace ni dai ba ta yi min ba gaskiya Rayhana ta yi shiru haka ya ci gaba da maganar shi wata ta bashi amsa wata kuma ta yi masa shiru har suka iso kofar gidansu bayan ya yi fakin ne ya ce ma Raihana yana zuwa fita ya yi daga cikin motar ya je ya buɗe boot ya ɗauko wani abu sannan ya dawo ya miƙa wa Raihana ni dai ban san ko me ba amma wani ɗan ƙaramin kwali ne Raihana ta karɓa ta yi godiya sannan ta yi mishi sai da safe sai da ta shiga gida da suka kama haya ya ga inda ta shiga sannan ya tafi sallama Raihana ta yi ta shiga umma daga ɗaki ta amsa mata sallamar Raihana ta shiga umma ta yi mata sannu da dawowa Raihana ta ce yauwa daidai lokacin da take cire gilan jikinta ta rataye a saman kofa zaman da ta yi don ganin abin da ke biya bata umma tana cewa me wannan raihana ta ce ni ma ban sani ba amma dai an bani ne bari in duba bayan ta bude dan karamin kwalin daga umma har raihana zaro idanuwa suka yi da sauri umma ta miƙe tsaye ta dafe kirjinta don ganin abin da ta gani ita ma raihana gabanta na faduwa umma ta fara cewa raihana yaushe kika canza hali yaushe kika koma rayuwar da ba taki ba wani irin rayuwa kika zaba wa kanki haka ina kika je kika samo wannan kuma waye shi da har zai dauki wannan ya baki kuma raihana cewa take wallahi umma ban san komai a ciki ba haka ya bani da na san da na san hakan ne ai da ba zan karba ba na dauka biskit ne umma ta ce ke da yunwa ta kare miki ko hana ta ce umma ba haka bane umma ta ce rufa min baki aikin me kika yi mishi da zan ɗauki zai ɗauki wannan ya baki wato kin fara halin da ake zargin ki da shi ko Raihana ta fashe da kuka ta ce haba umma ki kyautata man zato don Allah wallahi ban yi duk abin da kike tunani ba idan kuma zaton ki haka ne wallahi umma ki du ki duba ni na yadda ki ga idan na yi iskanci tunda nake wallahi ban taba zina ba tsaki umma ta yi sannan ta ce tunda haka ne faɗa abin da kika ya baki wannan abun kin ji ko faɗa min ina jinki ka duba wannan maɗogon kuɗin da ya ɗauka ya baki eh kukan da take ta tsagaita da shi sannan ta ce umma babu abun da na yi mishi kuma shi ma bai yi min komai ba kawai dai ya ɗauko kuɗin nan ne ya bani umma ta ce to ai so nake in ji abun da kika mishi ne tunda ni dai ban ga kin fita da wani abun sayarwa ba rayhan ta ce wallahi umma ki yadda da ni babu wani abun da muka yi da shi zulaiha ta ce man ya ce yana sona Shi ne da ya kawo ni gida ya bani kuma ya ce zai ma canza min waya a jiya zuciya umma ta sannan ta ce to ki dai yi a hankali dan idan an gan mace na ce kowa kallon sakara mara mun kai yake mata kin ga dai kin taba aure hukuncin zina ga wanda ya taba aure kisa ne idan kuma kika je kika ɓoye kika yi Allah Ubangiji yana kallon ki zai linka miki muhallin wahala wanda ya fi wannan Raihan ta ce insha Allah umma ba ma zan yi ba wallahi umma ta ci gaba da cewa kuma cututtuka sun yi yawa a duniya kin ga idan kika yi sakaci aka cuce ki kin fata shi aikin za ki rasa mai auren ki ni ni ke yi ta kanki ki ta kanki kuma ki nema wa rayuwar ki mafita kin ji ko Raihan ta ce insha Allah zama ummar ta yi sannan ta jawo kwal kwalin kuɗin ciki ta fiddo ta fara kirgawa hankalin umma dai ya ƙara tashi ganin kuɗi zunzurutu har dubu ɗari biyar umma ta ce rayana kin ga yawan kuɗin tun da nake a duniya wallahi ban taɓa ganin ko da dubu hamsin ba a hannuna lallai idan dai da gaske yake kawai ki ce mishi ya turo rayhan ta ce insha Allah Haka dai Umma ta ci gaba da yi ma Raihanu nasiha tare da nuna mata illar da zina take haifarwa da kuma masibar da mutum zai fuskanta idan yana aikata ta. Haka dai suka ci gaba da fira jefi jefi har bacci yayi awon gaba da Raihana. Umma ta ji tana ta magana ita ɗaya babu amsa ta ce au ashe kin yi bacci ina ta surutu kamar rediyo. Koko kamar Sadiq namiji. Kin sani ne? Kike wani Sadiq namiji? Duniyan surutu ko? To ni ma rediyo ne. ita ma kwanciya ta yi tana tunanin iri-iri a ranta har bacci ita ma ya tafi da ita da safe bayan rayhana ta tashi ta yi dan abun da ba za a rasa ba sannan ta ce ma umma bari in je gidan gogo in kwaso kayana umma ta ce mata to rayhan ta ce umma ko ki bani cikin kuɗin nan in kai wa gogo ko dubu biyu ne umma ta ce to bari in baki inda ta ajiye kuɗin ta je ta ɗauko ta bata raihana ta karɓa sannan ta fita daga gidan a gidan goggo hana ta yi sallama goggo tana shara ta ce diyar nan ina kika kwana ba tare da ta amsa sallamar ba hana ta ce ai mun dawo nan anguwar a gidan da ka tsalle muka kama haya goggo ta ce to ai na je ki shiru ne Rayhana ta ce kuma ban yi dabara ba na ce idan kin yi shiru na wuce gida goggo ta ce gaskiya Mm, idan kin ji shiru to na wuce gida goggo ta ce a gaskiya ne wannan da kin faɗa min kin ga ba zan daga hankali na ba raihana gaishe da goggo ta yi bayan sun gama gaisawa ne raihana ta bata kuɗin ta ce umma ta ce a baki goggo ta ce na yi me kuma raihana ta ce wai kawo mata aka yi shine ta ce bara ta kasafa da ke goggo ta ansa sai godiya take raihana ta shiga ta tattaro kayan sannan ta yi ma goggo sai an jima ta fita daga gidan tana fitowa ta gaba diya wato uwar ɗakinta da suka yi faɗa wanda mijinta ya kai raihana asibiti lokacin da ta yi rashin lafiya raihana na ganin ta cika fuska ta ɗauki kanta don ta tsane badiya tun lokacin da ta zo har gidansu ta yi mata wulakanci dariya badiya ta yi sannan daga baya kenan an yi sadaka da karuwa aikin banza mijina dai ya fi karfin ki haka za a balbale ba a gidan ango ba ba a gidan amarya ba ke da mijina kuwa sai gani sai hange tsaki hana ta yi sannan ta juya ta ce aikin banza karuwa da mm, kare da gudun layya ai ke ba namiji kike aure ba kuma baki cikan mace ba da har mijinki zai ga mace ya ji yana son ta aran shi baki iya kula da miji ba shi yasa har ya ga wata ya ji ta mishi to ni idan baki sani ba ki sani idan kuma kin sani ki ƙara sani mijinki ya man datti sosai na farko baya wanke baki bare in sa ran na aure shi zan ji daɗi idan ya sumbace ni baya wanke shi shi yasa idan ya tunkaro mutane suke kau da kansu don wari yake ki je ki tsaftace shi sai ki zo ki kishinsa banza wanda baki aje komai ba sai shegen kishi da ƙazanta badi ya ce iye ta ce iye na ji dai kuma babu ke babu mijina har abadan duniya Rayhan ta ce aikin banza amma kare wanka na gaya na ga yana ki lalurar shi amma idan ya gyara ya zo ya bi layin zawarawa tana faɗin haka ta yi gaba badiya ta tsaya a wurin sai zage-zage take rayana dai bata sake bin ta kanta ba shiru ta yi mata bayan sallar magariba zulaiha ta yi ma Raihana waya cewa ga kebi nan zai zo ashe jiya bai karbi numban ɗinta ba Raihana ta ce eh cewa ya raina waya na. dariya zulaiha ta yi sannan ta ce kebi kenan ai shi komai na shi ya sha bamban Raihana ta ce shi shin ni dai ina jiran zuwan shi zulaiha ta ce to sallama su yi da juna sannan raihana ta ce ta kashe wayar tata wayar ta ajiye sannan ta ce bara ta je ta yi wanka umma ta ce wanka kuma raihana ta ce eh umma ba ko zan yi umma ta ce eh lallai a ba da himma dariya raihana ta yi sannan ta fita ta zuba ruwa a roba ta ɗauko ta nufi bayi bayan ta fito daga wankan sallan isha'i ta yi sannan ta gama ta shiga ta shirin da ya dace shiri ta yi cikin bakar riga da fari da ta bata ta yi kyau sosai a binka da farar kala sai raihana ta fito kamar wata balarabiya ta haɗu iyakar haɗuwa don idan raihana ta samu hutu gaskiya zai yi wuya ka ganta ka ce ta san wani yare wai shi hausa kana ganin ta larabci za ka fara mata don ta fi kama da larabawa ta gama shirin ta tsaf ta koma ta zauna tana jiran zuwan rabin ranta wato kebi waiwaye anan tafiya kabir sangartacce ne ya taso ne babu ko dai mu bari ne sai gaba mu ba da labarin kabir kai kawai mu ba da labarin shan anan ba tare da bata lokaci ba to waiwai mu waiwai wannan kabir din mana mu san wane ne shi kawai ko tunda dai hakan ya kasance to kabir sangartacce ne ya taso ne babu kwaba babu yara a wurin iyayen shi duk abin da yi mai kyau ne kuma kebi baya jin magana yana da yancin canjin shi a hannun shi saboda haka baya son zama da mace sama da ɗaya dan bature ne sosai amma ƙwallon ɗan iska ne zai iya kashe ma mace kuɗi don kawai ya biya buƙatar shi ya wuce wurin don idan ya saka mace ƙahon zuka sai ya zuke ta sannan zai samu kwanciyar hankali wallahi kebi cikakken nan iska ne kebi matar shi ɗaya ita ma ba da niyyar aure ya je ba iskanci ya kai shi iyayenta suka rike mishi wuya gam sai da ya aure ta hmm. kebi ya kware wajen iya yaudara tantirin nan iska ne na bugawa a jarida duk yadda zan faɗa muku halin shi ba za ku gane ba amma ku bari mu je cikin labarin tarayyar shi da raihana jiya zai biyo mata ko ba haka bane hmm? idan ba haka bane ku min ba haka bane idan kuma haka ne mu je idan kika harare ni ma ba iya turo hannu zaki kimare mare ni ba saboda haka yi haƙuri ki biyo ni mu tafi ya za a yi da samarin kaka in ji bintu da faɗa ta ce ya za ta yi da samarin kakanta kawai gyara su duka ki kwace musu su wai an ce Rehana ta zo Rehana cikin zakuwa ta ce je ka ce ina zuwa ta miƙe da sauri jikinta sai kirma yake umma ta kalle ta ta yi tsaki sannan ta ce ki daina wannan rawar kan ki matse ajinki sosai kuma ki daina yawan dariya dan dariya ta zub mutunci idan ta yi yawa sosai mutuncinka gaba ɗaya zai kwaranya a kororo kuma tun da an ce ana kiran ki sai ki bi a hankali kuma ki bari yaron ya tafi idan ya daɗe sai ki fita bayan ta ce to umma ta ci gaba da cewa bari ganin ya ɗauki kuɗi haka da yawa ya baki idan kika saki jiki yana iya tada ki aiki ya barki da raba Rayhana ta jinjina kanta alamar gamsuwa sannan umma ta ce jiki Rayhana ta fito jiki a sabule ta yo waje inda ya aje ta ya aje wurin ya haske kofar zaurin su da hasken fitilar motar shi yana cikin motar bai fito ba tafiyar Rayhana ta ci gaba da yi shi kuma yana cikin mota yana hangenta hannun shi ɗaya ne ya rike steering mota ɗaya kuma ya rike haɓar shi idanuwan shi ya sake warewa ya ƙura ma Rayhana ido ajiyar zuciya ya sake sannan ya ce ikon Allah yar yarinya karama da ita amma tana da halittu masu fiskar hankali murmushi ya yi da gefen bakin shi sannan ya ce wannan ai shi ne ɗan ƙaramin gari da arzikin man fetur to a daidai lokacin da rayana ta iso sallama ta yi mishi shi kuma sauke gilas ɗin motar ya yi sannan ya ce zagayo mana rayana ta ce a'a ka dai fito mu koma kofar gida ke bai ce a'a ai ba na iya zama zafi nake ji ki shigo rayana ta ce ni dai a'a kwaikwayon maganar ta yi cikin sigar yaudara shi ma ni dai shigo yadda ya abun ya ba wa raihana dariya don haka ta yi murmushi ya ce haba zagayo don Allah in dan ganki mana ina da mitin ne lokaci ɗaya kai kallon shiga agogon hannun shi uhm, raihana ta ce sannan ta zagayo ta buɗe gaban mota ta shiga ta zauna ya ce rufo motar hajiya hajiya motar Raihan ta ce ai ina ga mu bar shi haka girgiza kan shi yayi sannan yayi mata wani malalacin kallo da yasa jikinta mutuwa murmushi sannan daga inda yake ya duko don jawo kofar ya rufe bayan ya rufe ya dawo da kallon shi kan Raihana ya ce to ko mufa Raihana ta yi shiru kallon ta yana cije leɓansa na ƙasa wani irin kallo yake ma Raihana wanda yasa duk ta ji ta takura gaba ɗaya kamar tana son ta fita a hayyacinta fuskar shi tana fuskantar gaban shi ya ce ma raihana kallo ni ba tare da ya kalli inda raihana take ba a raihana ba ta kalle shi ba ya ce da ke nake magana juyowa raihana ta ta ga hankalin shi ba a kanta yake ba ta sake ɗauke kanta ya ce me yasa ba kya son kallona ne ban haɗu ba ko ya ƙara son magana da muryar da ke sa mutum ya ji kamar baya da lafiya kallon shi Raihana ta yi ido cikin ido ya ce mata jiya ina ta tunanin ki kila ma kin yi baccin ki kin wani manta da ni Raihana ta ce a'a ni ma ina tunanin ka sosai sannan ta ci gaba da cewa jiya ashe haka ka bani kuɗi masu yawa me yasa haka murmushi ya lokacin da yake sassauta ganin idanuwan shi wanda idan ni ce zan kira kallon da zaki gane kuranki hmm. kebi ya ce ai babu komai raihan ta ce to ina godiya ya ce ba ma sai kin gode ba ni ba na son kina wani wahalar da kanki wurin kin gode kin gode haba haba raihana raihana ta ce kai ko a ma mutum alkhairi ba zai gode ba dariya ke biye sannan ya ce gode ma Allah don shi ne ya haɗa mu raihan ta ce alhamdulillah ala kulli halin ai ya ce yauwa sun yi ɗan sira sannan ya mata zai tafi an ta ce to ya ce mu je zan baki sako an ta ce to fita suka yi daga cikin motar suka do su dukansu bayan motar suka zaga ya bude budin motar ya fiddo mata wata katuwar jikka wanda shi ma kanshi shi yake ya ajiye ta a ƙasa sannan ya rufe zagayawa ya bayan motar ya bude ya dauko wata karamar leda ya mika mata ya ce ga wayan kinan rayana hannu biyu ta sa ta karba tare da godiya kusa da ita ya matso sosai har tana iya jiyo gumin jikin shi jikin rayhana ya fara kyarma kallon ta yi sannan ya ce ne ta ce ba komai gira ɗaya ya ɗaga tare da taɓe baki ya ce uhm. jakar ya nuna mata ya ce ga kayan da zaki amfani da shi wurin bikin ƙawarki ni mutum ne ma abocin son ado da kwalliya idan ina son mace ina son in ga tafi kowa in baki misali Rayana ta ɗaga kanta alamar e ya ce kin san fulawa wanda ake ado da ita a gida Rayhan ta ce eh yace idan ba a bata ruwa baya take yi Rayhan ta ce bushewa take ta lalace yace yauwa idan aka yi mata ban ruwa ya take Rayhan ta ce kyau take yi kuma ta burge kowa yace aha to haka nake so ki zama dukowa ya kusa da ita daidai sai cin bakin ta ya sumbace ta kawai ya mata kiss wanda haka ya sa rayana ta ji kafafuwanta ba su iya ɗaukar ta ba shi kuma ya ci gaba da cewa zan mayar da ke abun ado zan mayar da ke abun ado na don me don ke ɗincin ta dabanci a tare da ni ya kula da halin da rayana take ciki dariya ya sannan ya ce maza je ki gida shi kuma ya gaba ya je ya shiga motar shi ya ja ya gaba ya bar rayana tsaye a wurin yana shiga mota ya fara dariya ya ce kam daga sun ba yarinya ta ɗauke wutar nefa dariya ya sake sannan ya ce lallai yarinya kina da aiki baki san ni bane dariya ya sake sannan ya da ki motar shi ya hmm, ba laifin ki bane an daɗe ba a gamu ba leɓon shi na ƙasa ya cije sannan ya ƙara volume ɗin waƙar da yake ji yana bin waƙan cikin jin nishaɗi zai lashi zuma har da madara tare da hmm, baki na dawo ita kuma Rayhana tana ganin ya tafi yara ta kira suka ɗaukar mata kayan suka yi cikin gida umma ta ga Rayhana da kaya ɗingim ɗingim ɗingim ɗingim ta ce wannan kuma fa Raihan ta ce ne ya kawo min wai in yi amfani da su wurin bikin Zulaiha Umma ta ce ikon Allah kawo nan mu gani jakar suka bude suka shiga duba kayan Umma ta ce lallai anan dukiya ta yi kuka har ta rasa ta ci ubanta har ta rasa wani irin kuka za ta yi Raihana ta nuna mata wayar Umma ta ce wai wai wai wai wannan waya Raihana da gani ta haɗu kamar in sace ita kuma kuɗi da yawa aka siya hana ta ce ni dai ban sani ba kuma ta ce to idan dai ya sake dawowa ki ce mishi ya turo kada ya zo ya yi ta miki asara amma dubu gomar da zai baya sadaki ki ga ya kasa ba wai rashin su ba a'a zai iya kashe miki miliyan dan ya samu abun da ransa yake so amma bai iya ba da dubu biyar a daura miki aure da shi kin ga dai ke zaura ce duk wanda ya zo wurin ki sau ɗaya sau biyu to ki fara mishi maganar aure idan da gaske yake zai turo idan yaudara ya zo ba za ki ƙara ganin shi ba raya ta ce to shi insha Allah zan mishi magana umma ta ce to da dai ya fi wayar raihana ta fara ruri ta duba don ganin mai kiranta bakuwar namba ce ɗauka ta yi sannan ta ƙara ta a kunninta hello raihana farida ce raihana ta ce in sani ƙawata kun dawo kenan farida ta ce Allah ya yadda raihana ta ce yaushe kuka dawo ta ce jiya bayan ta ce masha Allah Allah ya sa ibada da kuka yi karɓaɓɓiya ce ta ce amin sai mun haɗu bikin Farida Rayhan ta ce Allah ya sa rayuwar mu ta kai Farida ta ce amin sannan Rayhan ta yi mata godiyar abin da ta bata Farida ta ce bata san wannan abun abin ba saboda haka dan Allah ta yi mata dan girman Allah idan ta mata abu kada ta kare mata godiya haka dai suka yi ta dan hira daga baya suka yi ma juna sai da safe umma ta ce sun dawo kenan rayhana ta ce eh umma ta ce Allah ya ci da mu baki ɗayan mu rayhana ta bi da amin sabuwar wagar da ke wayar da ke biya kawo mata ta ji ta fara kururuwa da sauri rayhana ta dauka dan da cajinta in ji shi kuma ya saka mata sabon layi ɗaukar ya hana ta yi sallama bayan ta amsa ta yi mishi fatan ya je gida lafiya ya ce lafiya lau raihana ta sake mishi godiya ya ce no wahala sannan ya shaida mata sai jibi idan Allah ya kai mu za su haɗa wurin bikin zulaiha ta ce Allah ya ba mu aron rayuwa haka dai suka yi ɗan fira daga baya suka yi ma juna sai da safe kwanciya ta yi don huta maranta daga kwanci suna ɗan fira da umma suka su duka biyu bacci barawa ya ɗauke su to bacci barawa. bacci barawa, bacci barawa. to masu saurare me ya kamata mu dakatawa to shi kenan mu ƙara kaɗan dai sai mu dakata ko mu ɗan tafi kaɗan to washe gari shiri mai kyau raihana ta yi komai na jikinta da ta saka mai kyau da tsada ne ta gama shirin ta cas sannan ta fito ta yi ma sai ta dawo umma ta yi mata fatan alkhairi tare da ja mata kunne ta kula da kanta godiya hana ta yi sannan ta fice daga gidan tana fitowa ta fara kusowa cikin unguwa bakin titi take kokarin zuwa don samun abun hawa tana tafiya a hankalinta yana wani tunani daban haka ta bi ta gefen su ta raba suka fara aikin nasu zawarawa uwar san banza an dau an ɗau rayuwa fa kuma ba wa aka dafe ai kawai dai can dai Raihana dai bata yi musu magana ba ta ci gaba da tafiyar ta daga can wani da ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce kin fai kyau babu karya. banda kika sa girman kai ai da na zo na kwashe ki gaba haɗe wurin suka ɗauki dariya Raihana dai bata juya ba haka ta wuce ta bar sakarkarai sakarkaru ne ko sakarkarai ne oho musu wani ya ce kai yarinyar can fa ba shegiya ba ce ya fara nuna yadda Rayhana take tafiya ya ce kai amma fa Aminu ya yi asara wallahi ai mai kyau hakuri ake da shi idan kana ganin bai kyau ta maka ba komai ka ji kana zuwa don kinsa za ka ji natsuwa wani ya ce shegiya ka ji turarinta hmm, ni wallahi ma zuwa zan yi in ba Aminu shawara ya dawo da ya dawo da ita wallahi wani ya ce yo Allah na tuba idan ta koma gidan Aminu ai sai na tsine mata albarka kai dan baka ji wulakancin da yake mata ba wani ya ce ai aminu kare ne mara bindi da Allah ku saurara ku ji shi wulakanci babu daɗi gaskiya mu daina janta amma fa ƙarshen wulakanci aminu ya wulakanta yarinyar can wai har ba wai ba ƙasan abin da yake cewa gaba ɗayansu suka ce a'a ya ce to ku tsaya ku ji abin da uwarsu ta ce ita maman su Aminu ai kun san Aminu yana son ta kamar ya mutu ko to uwar shi ta je ta tsare ta aka sake ta ita kuma matar uban tana zuwa tana faɗa musu halin da ita hana take ciki ashe uwar da uwar daɗi take ji ashe uwar daɗi take ji ita ko goggo har gaya musu take hana tana wanka tana surfe faɗin taliya sai ta yi ni ta kwana bacci ta yi ni ta kwana ba abin da ba a ci ba duk abin da raihana ta yi sai ita goggo ta je ta faɗa musu shine maman aminu ta ce a bar ta wai idan ta gozu da zawarci sai aminu ya mayar da ita idan ya mayar da ita duk abin da ya mata wai dole za ta haƙura ya ce aini ina son in je in ba ta shawara amma yarinya ce ba ta da fuska kullum fuskarta tana nuna ba ta wasa da yaro dariya suka sake shekewa daga nan zancen nasu ya sake salo wasu na cewa Rehana irin matan nan ne masu wahalar samu kowa dai yana kiyasta irin ni'imar da Allah ya yi mata labarin nasu ni dai ya fi ƙarfin kwakwalwata ku zo mu je gidan buki kawai saboda haka dan kullum muna wuce su na gagara zuwa na ɗebo muku labarin ɓangaren su amma yau na shiga daman irin gulamin da suke yi kenan ta amma fa yau din nan anya ba za mu bi shawaran wancan ba tunda dai duk abin da Rehana take yi a gidansu ana komawa aje a gaya uwar Aminu kenan sun san cewa tana shan wahala amma ba su kawo mata agaji ba wato a bata ta kodu ko to Allah ubangiji ya sa wani ne za aure ta dan dai ke bi ma ba auren ta zai ba to amma dai mu tafi gidan buke mu ga yadda za ta kaya kada ku ce wani abu gidan ya ɗauki harami duk wanda aka gani yana cikin farin ciki kowa ya sha gayun shi a gefe ɗaya kuma zulaiha amarya ce da ƙawayenta da zawarawa da masu aure da wanda Allah bai ba su mazan aure ba sun haɗu a wurin kowa da abun da yake faɗa irin dai nasihar nan tasa ta zawarawa wata gawar zulaiha ce ta ce ni dai abun da nake so na faɗa miki shine kin dai ji rayuwa kuma yanzu kin san muhimmancin aure da rashin aure kina nan sai abun da aka dafa aka baki da kin koshi da baki koshi ba su ma duk ɗaya ne su ma kannanki jira suke a basu duk abun da kike da shi a gidan aure idan kika dawo zawarci ba baje shi za ki yi amfani da shi ba kawai za a yi ajiya sai kin tashi wani auren a gado ɗaya za ku ci ku ɗake da ƙanninki duk abin da za ki ba ki da sirri a gabansu suna kallon ki kuma duk abin da kika yi mai kyau ko kishiyar haka da ke za su yi koyi idan sun yi aure mijin ya yi musu abu kaɗan za su ga gara su taho gida sai su ce ke ma da aka yi miki kaza da kaza gida kika dawo to kin ga yanzu sai ki gyara babu yaji babu mita ki ji abun da za duk abun da ya faru a gidanki ki yi hakuri ki danne zuciyarki ki ci gaba da adda kuma ki ma mijinki biyayya sannan in kin ga yana miki abun da bai dace ba ki masa addu'a ki masa adda Allah ubangiji yana jinki ki rike Allah da manzansa ki rike mai gidan ki hannu biyu sannan gabaki ɗayansu suka sheki da dariya sannan wata ta ce kin manta magana ɗaya baki faɗa ba a daidai lokacin da Rehana ta yi sallama gaba ɗaya suka ɗauki shewa da iskanci gangarowa ta yi ta iso wurin su kowa sai yabawa yake tare da dai irin abun nan namu na mata zulaiha ce ta yi dariya sannan ta ce kai raihana kin kyau wallahi raihana ta ce nagode wata daga gefe ta ce kai mai kyau da kyau yake in ji bakin jaki da ya ga magondoki gaskiya raihana kin kau kin ko haɗu murmushi ta yi ba ta yi magana ba wata ta ce me magon doki wanda ta yi magana ta ce farin doki ne ya sha gayo bakin jaki yana ganin shi ya yi magana kin san ko a mutane idan ka ga wanda ya fi ka idan dai ba hasada kake ba dole ka yaba zuriya ta ce ai ke ba kya jin magana ya hana zauna ki ji wa'azin zawarawa suka ce muna jinki me ta manta bata faɗa ba ta ce to kunna surutu zan faɗa muku ƙorayan ta ce to ku yi shiru mu ji don Allah shiru wurin yayi kamar irin abin da yara suke cewa mutuwa ta ratsa mutuwa ta ratsa ba a shiru ba da ta ɗauka sai aka yi shiru mai maganar kana ganin ta ka san ba ta jin magana kuma ita ma ta sha zawarci ta har ta tefe gaba ɗaya ta fita hayyacinta idanuwanta sun kama bushewa da rashin kunya zaliha ne dai abin da zan ce miki shine kin ga nan dai duk ɗaya ne muke ko don haka mun san mun san bul mun san gaba ɗaya ni dai na san gidan nan zaman hakuri yi. kuma haka zaki samun katifa ki ta juye juye sanyin dare da na asuba ya hana ki bacci amma idan kina gidan mijinki ya rungume ki ki ji dumin jikin shi ke ma ya ji naki to abun dai duk a takaice abun da ya na taimakekeniya ne idan kuma kin yi yunwa abinci idan kuma kin ji yunwa abinci biyu zaki ci gaba daya suka sheke da dariya he-he-he, ni ya kawai dai ta kawai dai bana jin wani irin kawai dai kawai dai to haka dai kawai dai to da haka dai kawai dai sai hakan kawai dai ya faru to farida ce ta yi sallama ta shigo raihana da sauri ta miƙe ta je ta yi mata oyoyo sannan suka zo suka zauna farida ta ce me ake tattaunawa ne raihana ta ce nasiha ake ma zulaiha farida ta ce kin yi taki Raihan ta ce, ai zawarci kawai nake amma ban yi rayuwar aure ba. Farida ta ce, to ku saurara in faɗa muku. shiru suka yi farida ta ce zulaiha ne dai zawarci kai anan zan dakata saboda haka ku biyo ni a cikin littafi na gaba wato littafi na biyar saboda gaba ɗaya na ga wannan zawaran za su lalata ni gwara in gudu in ba haka ba gaba ɗaya sai su babbata ni mm, yanzu ma yaya saboda haka kawai dai ku yi haƙuri gaba ɗaya mu gudu wannan zawarawan nan naga in ka shiga cikinsu abubuwa za su ci gaba da faruwa saboda haka na gudu na bar ku a sai mun haɗa cikin littafi na gaba wato littafi na biyar don jin yadda za ta kaya da gani mai kaunar farin cikin ku kuma mai son ci gaban al'umma ta gaba ɗaya, abubakar sadiq namiji wanda a zaman da nake a yanzu zan yi kokarin gana ba ku haƙuri wurin abubuwa da suka faru wato suka sha faruwa ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, ni ma zan yi haƙuri da wasu mu kuma ku yi haƙuri da ni kuma mutanen da kuke saman social network don sake ba ku haƙuri don girman Allah ku dubi darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku haƙuri ni na amshi duk laifin da kuke zargin na yi muku wato na kin kula sakonninku na kin ba ku rafile wasu sun tura kati na tura musu eh, littafi ban ma buɗe katin ne amfani da shi ba balanta na tura musu littafi don girman Allah ku haƙuri wallahi hakan ya na samu nasaba ne da wayata tana kin uploading novel na rasa amma zan yi kokari akwai wanda a gaya min ita ce zan siya to insha Allah nan dai da one week tana zuwa wayar da yardan Allah to dama dai dan abin da ba za a rasa bane wanda kuma kun sani to an ce min wayan za ta yi min shikenan ita zan samu an ce min saboda sabonta ma ya dan yi min kuɗi sosai ne gaskiya kun san sha'anin talaka shi yasa ban sai ta ba amma in Allah ya da akwai wanda ya ce zai samo min ita da dan saukin kuɗi babban waya ce sosai ita kaɗai ya ce min za ta iya min aiki na na gwada masa komai wanda na kai masa kuka saboda mutane da yawa wanda suke daga nesa ina gagarin tura musu novel din shi yasa ya ce min to wannan waya insha Allah ko guda dubu zan kufa a take zan tura su in dai akwai network saboda haka ku yi hakuri ko na ba ku hakuri dan girman Allah ku yi hakuri ku gafarce ni ina roƙon ku